بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na asabar na goma sha ɗaya ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha hudu ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah mahada wannan masallaci da ke nan mina domin ci gaba da karatu wannan littafi littafin al al izziya lil jama'atul azhariya wanda yake shine darasi na 65 kuma da izinin Allah ta'ala shine zai zama darasi na karshe a karatun wannan littafi mai albarka littafin al al izziya lil jama'atul azhariya muna babi na goma sha ɗaya a yadda za mu tashi a fasali na biyar wanda ke kuma shine fasali na ƙarshe a cikin littafin ƙawar rahimahullah faslun malam ya ce faslun rabewa raba wacce maganar da wannan maganar kenan domin wacce magana magana ce da take yi ake yin ta akan abin da ya shafi sallama a fasali na hudu a babi na goma sha ɗaya to yanzu da za mu shiga eh, wata sabuwar maganar sai ya ce faslun ya raba maganar da wannan maganar ƙalar rahima ta shimitul autosi wajibin karajin salam wa huwa ƙaunar autosi ya rahamukulla wa jawabu mustahabbin wa huwa ƙaunar autos ya haɗi kuma allahu wa yuslihu balakum au ya hafiru allahu lana walakum wal jam'u bainahuma afdal ƙalar himhulla malam yake cewa tashmitul atisi gaida mara lafiya abin nan gaida mai atishawa wanda yi atishawa ka gaida shi wajibun wannan gaisuwar da za ka mishi wajibi ce da salam kamar yadda ka san wajibi ce ta mayar da sallama kuna ji da ke ko to hakan nan wajibi ne gaida mai atishawa ta ina suka kamance ne su tara da dama kenan yin sallama in mutum ya ma sallama kama ya mai wajibi ne in mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah ka gaida shi ka ce yarhamukallah wajibi ne ɗaya kenan na biyu idan mutum ya atishawa in mutum aka mai sallama ko idan aka yi sallama ga mutane da dama sai mutum ɗaya ya amsa sallamar wajibcin ya faɗi ko bai faɗi ba ya faɗi kenan idan mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillah a wurin da mutane da dama sai wasu suka ce da shi yarhamukallah kenan ya ɗauke ma sauran shine wa huwa qawlu lil atis shine a ce ma wanda ya rashin lafiya wanda ya yi atishawa kun gane ko wanda ya atishawa a ce da shi yarhamukallah da lafazai na ifrad yarhamukallah Allah yi maka rahama domin wanda ya yi atishawa kusan duk jijiyoyin jiki suna motsawa ne kuna ji da ke ko za ga jijiyoyin suna motsawa ubangiji wa ta'ala ya sa ya atishawar lafiya ya kammala lafiya kowace gaba ta koma wurinta ai kaga sai mai mai fata na gari dan ba ga bai atishawa kuma wasu abubuwa za su iya kasancewa amma Allah ta'ala ya sa mutum ya atishawa ya furzar da cututtuka da suka fita jijiyoyin jikin suka koma daidai sai a ce yarhamukallah Allah ta'ala ya maka rahama wa jawabuhu shi kuma ya amsa mustahabbun mustahabbi ne wa huwa qaulul atis shine shi mai atishawar ya faɗa magana shi ta biyu kenan don magana shi ta fari kafin ka ce da shi yarhamukallah sai ya ce alhamdulillah idan ya atishawa sai ce yi atishawa sai ce alhamdulillah kai kuma sai ka ce da shi yarhamukallah yanzu masu magana ta ga bangarori na kenan biyu shi da ya shawar ya ce alhamdulillah kai kuma da kai ji sai ka ce yarhamukallah yan sai a sake komawa bangaransa sai ya bada amsa akan yarhamukallah da ka faɗa shine wa jawabuhu bada amsarsa karo na biyu mustahabbun wannan mustahabbi ne wa huwa qaulul atis shine mai ati ya ce yahdikumullahu Allah ya shiryar da ku Allah ya tabbatar da ku akan shirya wa yuslihu balakum Allah ya kyautata tsakaninku kada ya bari shaidan ya shiga tsakaninku wannan bangare na farko kenan ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum aya au ko kuma ya ce yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana ya gafarta muku kun ga wannan amsawa da i ya amsa ta ne da fuska ta jam'i ya hadi kumullahu jam'i ne wa yi na balakun jam'i ne ko da ko mutum ɗaya ne imai ko da mutum ɗaya ne ce ya rahamukalla ka gane ko sai ka ce mai ya hadi sai ka ce mai ya hadi kumullahu wa yi sulihu balakun haka nan ko da suna da yawa suka ce maka suka ce maka abin nan ko da mutane suna da yawa kenan wanda suke atishawar haka za ka ce dai yarhamukallah ba za ka ce yarhamukumullah ba saboda ka sami kiyaye lafuzan da ake amfani da su ko kuma ce ya lahu lana Allah ya gafarta mana kuma Allah ya gafarta muku kenan wurin ba da amsa da shi ya shawa atishawa kace mai alhamdulillah akwai fuskoki guda biyu ko dai ya amsa da ya ya sulhu balakum ɗaya kenan ko kuma ya amsa da ya lahu lana lakum biyu kowace ɗaya daga ciki ya amsa ta amsu ma'ana ta yi wal jam'u bainahuma afdal in kuma mutum ya haɗa tsakaninsu duka biyun shi ya fi ya ce ya haɗi kuma Allah wa ya sulhu balakum ya gafirin lana wa lakum kuna ji da kyau ko wannan ba karamin alkhairi ba ne dubu atishawa fa da mutum ya yi dubu abubuwan da suka biyo baya wanda zai nuna maka alaƙa tsakanin musulmi ba ƙaramin alkhairi ba ce to sai wanda ba musulmi ba ya atishawa da ya atishawa ya yi zama da ku sai ce alhamdulillah sai ka ce hadakallah Allah ya shirye da kai sai ka ce mai hadakallah Allah ya shirye da kai ɗaya kenan na biyu idan mutum ya atishawa sau ɗaya ya ce alhamdulillah ka ce mai yarhamukallah ya ce yahdikumullahu yuslih balakum yaghfirullahu lana wa lakum ana haka yan sakonni kadan sai ya sake yin wata ta nauke kenan ta biyu ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah sai ce yahdikumullahu yuslih balakum jimawa kadan sai ya sake yin wata ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah kun gane ko sai ce yahdikumullah wa yuslihu balakum juma'a kaɗan sai sake mata ya ce alhamdulillah ta ne kenan ta hudu to ana kana da fuska biyu ka ce anta mambud abin da anta ah, manduk kana fama da mara afakallah Allah ya baka lafiya so ba in na wuce uku ba a lizimta maka cewar sai ka ta ce da ya yarhamukallah ba nan kuma yanzu cutar ta bayyana sosai ka ce afakalla afakallah Allah ya yi maka wannan cuta Allah ya yi maka wannan cuta kwana ji da kyau na malamai mu duba mu ga yadda atishawa take imam malik ibn anas a cikin littafin muwatta yana cikin atishawa tana cikin babin da ya bude abin da matsalar da ya bude mata kitab babul istizan wa tashmit da babin da yake magana kan neman izini da kuma gaida wanda ya atishawa kuma kafin ka ce da mutum ya rahamukallah mana kafin ka ce da wanda ya atishawa ya rahamukallah sai fa in ya ce alhamdulillah sannan ka ce ya rahamukallah abdurrahman al-auza'i babban malami ne a kasar sham kamar yadda su imam malik ibn anas yake a madina haka shi kuma yake a sham idan mutum ya atishawa kusa da shi bai ce komai ba sai ce idan mutum ya atishawa ya yake cewa sai ya tambaye shi sai ce alhamdulillah sai ce yarhamukallah gaji ya nasar da shi kenan ɗaya kenan sannan zai ce yarhamukal in zai ce alhamdulillah zai faɗa ne a sarari a jin da mutane suka yi ne da shi rasa mai da amsa kun gane ko saboda haka ba zai ce alhamdulillah ne a zuci ba don ya ce a zuci baka ji balle ka ce da shi ya kalla kaga zai makan shi asarar neman mashi gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kenan ya nuna ashe mutum ya ci ba ce ake da shi wannan gargajiya ce ko eh wanda ya ce sannu <laughs> ya isa ya isa ya isa bar saboda ce ga abin da mutum zai fada mutum bai da ya atishawa yana shi kaɗai ne sana da yawa zai ce alhamdulillah ana rawaito daga abdullahi dan abbas idan mutum ya atishawa bai ji ya ce alhamdulillah ba sai ce yarhamukallah in hamitallah yarhamukallah in hamitallah mana in ka ce alhamdulillah to yarhamukallah kenan baka ce alhamdulillah ba ko in bai ce alhamdulillah ba to shi kuma bai ce yarhamukallah ba wato ina son ku lura da malamai suke da tsantseni na kada mutum ya huce ka'ida ita ce sai shi mai atishawan ya ce alhamdulillah sannan ka ce da shi yarhamukallah shine asali to yi atishawa kawai sai ya share bai ce komai ba ko baka ji ya ce komai ba to sai ko da ke ta imamu ausa'i ka tambaye shi idan mutum ya atishawa yake cewa sai ce ai cewa yake alhamdulillah sai ka ce to yarhamukallah kaga yanzu ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah wani kuma kai mai abdullahi bin abbas abbas yarhamukallah in hamitallah wanda zai nuna maka waɗannan malamai ba su su yi abin da zai huce tunda ka'idar abin da aka sa sai ya ce alhamdulillah kafin a ce da hiyar hamukallah to kuma ba za su su ce mai yar hamukallah ba tare da ya yi abin da aka umarce shi tunkaran fari ba yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala rahimahullah aw wal jam'u bainahuma afdal mutum ya hada tsakanin su shine yafi ma'ana yace yahdikum Allah wa yuslihu balakum yaghfiru Allah lana wa lakum qala rahimahullah wani kuma kace da shi in yace alhamdulillah kace rahmakallah sai ce yawa wato kullum ina daɗa maimaita mana wallahi a duk lokacin da mutum ya kusa da karatu ba karamin alkhairi yake samu ba ko da bai zo da littafi ba inda ake karatun ya tsaya ya saurara waɗannan awanni mintoci da ake karatu zai samu ƙari sosai zai samu fa'ida sosai da sosai amma a ce ya kalla ya ce rabbana wa lakal hamdu a ce ya kalla ya ce yawwa za a ga duk nesa da karatu ne cewar an haife ka musulmi iyayenka musulmi kakanninka musulmi wannan baya gada da komai sai ka tsaya ka yi karatu yadda su ma suke karatu baya ganin za a ga mutum baban shi dakta ne kakan shi profeso ne ba karshen da ya boko kenan ba to amma kuma za a ga kullum jikan jikan su mota guda aka ware da za ta kai su makaranta ta ɗauko su to tun baban ya zama dakta kakan ya zama profeso yan uwan baban yayye da kanne daga dakta sai mai master sai mai waye waye waye wannan ya nuna mana kenan ƴaƴan ba sai sun yi karatu ba kenan ko to amma yasa aka ware mota ta daban da ita za ta kai su makaranta ta dawo da su dan sun san kenan duk wannan salsalar ba za ta yi amfani ba sai idan su ma sun yi to amma sai ga mutum yana tutiyar ai shi musulmi ne alhamdulillah baban shi musulmi ne su abin nan kabila su duk musulmai ne wannan zai bashi dama kenan ya tashi karatu amma aka kawai kawai dan ya dan sun gaji musulunci wannan baya bada lasisin kuma wai ba zai tsaya yi karatu ba shikenan kawai so za a ce shi za a ce bai iya karatu shi za a ce bai iya alwala ba shi za a ce bai iya fatiya ba sallallahu alaihi wa lafiya qala rahimahullah wala yashammatu al-atisi hatta yahmad Allah ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام ولا يتناجس اثنان دون واحد ولا يجوز لرجل أن يخلو بمرأة ليست بمحرم له ولا زوجة له ولا يجوز النظر إليها قال رحمه الله ولا يشمت العاطس باء قيد مئة شارع أتشير شي يرحمك الله حتى يحمد الله هسياتي الحمد لله سياتي الحمد لله sannan ka ce da shi yarhamukallah in bai ce alhamdulillah ba sai ka mai dabara da zai ce alhamdulillah shi ya samu alkhairi ke ma ka samu alkhairi قال رحمه wala ولا يحل لمسلم bai halatta ga dukkan wanda yake mutum musulmi ne an yi hajjura a kahu almuslim ya kaurace ma dan uwan shi musulmi su dinga gaba su dinga kunkune kowa ya kau da kai wannan ya kau da kai nan wannan ya kau da kai nan fauka salasati ayyam samar kwanaki uku zuciya halittar da ubangiji subhanahu wata'ala ya mata asali an halice ta ne akan in an saba mata tefashi in an mata daidai ta gode ko da ku abin ya yi daidai da shari'a ko bai daidai da shari'a ba kun gane wannan da kyau ko to wanda Allah ta'ala mai gamdakatar shine yake auna abin da wani ime na ɓacin rai ya yi a kan haƙƙi ne ko ba a kan haƙƙi ba ne kana ganin abin da ya maka na ɓacin rai ne to amma ya saba ma shari'a wani nasiha za a kira shi gefe guda a mai sai ya kama fushi da wanda ime nasihar wai ka mashi zai ware ya faɗa mashi Allah <laughs> wato ina son mu gane gargajiya ba ƙarar bala'i ba ce wallahi gargajiya ba karamar masifa ba ce za ka yi tsammanin abin ko a duniyar dabbobi ba kowace dabba ce take yi ba sai ga mutum ma yake ɗabi'antuwa da irin wannan sifar to ka ce an yi sa'ansa an tattauna kowa ya ja iska wannan ya ja iska nan wannan ya ja iska nan duk annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yi magana cewar bai halatta mutum ya wuce sama da kwana uku a ranar litinin ana gafarta ma dukkan bayi da basi wanda bai shirka ba mutane biyu da suke sa'in sa tsakaninsu ba su ma juna magana wane ya kau da kai wane ya kau da kai sai a ce su a dakata musu har su shirya ba za su shiga cikin lissafin ba hakan nan ma ranar alhamis ƙuraji da ce ko ranar alhamis haka ake ranar litinin haka ake sai aka ce bai halatta mutum ya kaurace sama da kwana uku kenan kwana uku abin da ya kasa kaga in mutum ya kuskura ya yi talata laraba alhamis ranar uku kenan ba su daidaita ba kaga ba su shiga wannan lissafin ba ah, juma'a asabar lahadi kwana uku in ba su daidaita ba litinin ba su shiga wannan lissafin ba saboda bai halatta a dinga gaba tsakanin mutum musulmi da musulmi shi zama ne ce an yi hadura akhahul muslima ya ce ma dan uwan shi musulmi fauka salasati ayyamin sama da kwana uku dan uwa musulmi wannan za ga dan uwan shi ne na jini kuma dan uwan shi ne na addini musulmi ne ne kenan biyu kuma makwabtan juna ne ya ga makwabtan juna ne gida ɗaya suke gida ɗaya suka gada da aka mutu aka basu ama saboda tsabagen bala'i wannan sai ya buɗe kofa ta inda ma ba a buɗe ƙofar wasu da tsabagen kada shigo ta nan sadar ɗan uwa kaga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko abin da wannan da wannan da wannan iyayensu duk ɗaya ne yan uwa ne na jini akwai ƙaraba sosai akwai zumunci tsakaninsu kaga ana ta gaba in na ci gaba wata ba za ta ɗauki wata shida wata eh, eh kasa yana karatu sai in ka ce wata shida kuma yanzu yana ce shekaru sai a ce ha wata shida ne yasa kullum mai karatu yana kokarin faɗi kaɗan ne sai masu sauraro su ƙara wani fa shekaru fa ba sa ga maciji kwata-kwata wani sai ya aure da shi ba tare da ya gama wannan ba wannan ba musulunci ba ne makwabtan juna akan abin da bai kai ya kawo ba ko akan akan ruwa na magudanar ruwa ko kuma ruwa yana zuban mana nan ko katanga wane ya bannan hada wane bai bari ba sai wannan a ce a bar taki uku wannan ya bar taki uku wannan ya bar taki uku wannan kwararren da ake bari duk ba shi ke haddasa makwararren eh, masu shaye-shaye ba kaga gidaje ne ba su wuce uku zuwa hudu ba amma ɓata gari a wurin sun riga sun addabi wurin saboda ne saboda in an biyo su ta nan za su shiga ta za su shiga ta nan sai da inda a ce an haɗa katangun duka da babu wata masakaɗa da mutum zai bi to amma haka sai ga ana ta gaba tsakanin wannan ana ta gaba a dafa mun san lokacin da yake a kan hanya ka ga yaro ya yi abin da ba daidai ba za ka ɗauke shi ka ladabtar da shi uban shi yana fitowa zai ma godiya ne a kan ƙa'idar ɗa na kowa ne haka ne ko baka bane to amma yanzu wa yana da ƴaƴa sai kaniye da ke su sai ga matarwan ta fito tana magana akan me za a taba musu za a dake shi ko kuma ga wanda kan shi yake magana lalacewar ta kai haka kuma wannan ya zama shine sanadiyar kulla gaba a tsakanin tsakaninsu saboda haka al'amari yana da hatsarin gaske makwarin hatsarin gaske kamar da na faɗaɗa su da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba bai halatta ka cewa mutum an baka visa ta kwana uku eh ka ja iska shi ma ya ja iska wannan fa ba tare da an tattauna ma'amman inda za a bi maganar za ka ji ta jijjita ta ce wani ne wani iblis ne wani shaidani ne minal insi allazi wasu fi sudurin nas minal jinnatu wan nas wani algungumi ne ya shiga tsakani ya ɗauko ya kirkiri ƙarya ya ce ai wani ya ce kai dama kuke kawai ya haddasa gabar ba ma wani abu a kai ana samun wannan a samu magana ma asalin ta ƙarya ce ɗaya kenan ko kuma ya zama na a'a ba a fahimce ta daidai ba ko ka ya ce abinda in mai sallama baya amsawa shi kuma lokacin da yake sallamar a ciki yake yi me zai hana ka ce mai assalamu alaikum ka yaƙi iblis ɗin da ke tankwarar da kai ta yadda in ka faɗa kowa ya ji to amma mutum sai sallama a zuciyar shi sai ya dinga cewa mai hukuncin mutumin da an mai sallama baya amsawa ka faɗe ta ka bayyana da ita kowa ya ji ka tabbatar kana da yaƙini shi ma ya ji to za ka yi magana kuma hukuncin ka kai kai mai sallama ya amsa ko bai amsa ba yanzu ka ga kai baka cikin waɗanda suke gabar kenan a to ai ba ya ka ci ko da abu a zuciya an ba da kwana uku ai su ake kwana uku ma dai daskare ya ya watsa kidiya da wuce kuma duk waɗannan fa za ga ana yi wasu wahayi ne na shaidan talibi wahayi ne na shaidan za a ga ɗan uwa a cikin yan uwa Allah ta'ala ya azurta wani sai ga ɗaya daga cikin uwan ya ja baya wai shi yana ganin ƙwari ija baya kada a ci duke shi yake nema kaji wahayi na farko kenan to me zai hana alaƙar da ke tsakanin su kafin ya arzikin ta ci gaba ko da bai ƙara ba maimakon ya ce zai rage ta ana samun haka ko ba a samun haka to balle kuma a yi maganar 'yan uba har ma bahaushe ya ɗauki wannan wata matsala ce wani babi ne mai zaman kanshi 'yan uba in da kuɗi ce ya tashi a dangin uba ne yan uba yake sallar salamatu wal afiya to yan uba sai aka ya mun dai baro batun gado mun ga da shari'a ta ɗauki ɗan uba a matsayin mutum mai karfi har ma aka samu lokacin da ya fi uwar mamaci gado tun da ya rasu ne shi ɗan uwan uwa ɗaya uba daya ya bar mahaifiyarsa da ɗan uwansa uba daya su biyu ya mutu ya bari mahaifiyar tana da nawa ɗaya bisa uku shi ɗan uwan yana da nawa biyu da suka rage biyun da suka rage in miliyan uku ce sai a ba uwar mamaci miliyan ɗaya shi kuma wannan ɗan wancan ɗakin miliyan biyu bayan sun ɗibi tsawon shekaru suna gaba watakila ma daga nesa matsa mishi aka yi aka ce ya zo yi ta'aziyar malam din haka zaka dana ganin wahayin shida malam ya ce wala ya hillu bai halatta ba in aka ce wala ya hillu bai halatta ba wani yana cikin asalin siga na haram tsuntsu gola abin da ake magana haramun ne don haram yana da sigogi daga cikin sigarsa ita ce a tashirai kamar hurrimat alaikum an haramta muku kamar layi hillu bi halatta ba kwata-kwata bi halatta ba an yi hajjura wala hillu musulmin bai halatta ga kowanne musulmi ba musulmin na kira ce fi siyakin na an yi hajjura akhahul muslim ya kaurace ma dan uwan shi musulmi fauka salasati ayyam sama da kwana uku to ina ga wanda yake dan uwan shi ne musulmi kuma dan uwan shi ne na jini wani makwabta ne akan magudanar ruwa kawai akan yara nan sun daina magana kwata kwata sun daina magana ya za a abokan mashi yaro ya za a yi wa yaran shi ya za a ci yaran shi babu tarbiyya wanda yake mun riga mun sani a da kamar yadda na faɗa da su ku da yaron shi ke da gaskiya ba a yi wa wanda ima yaro faɗa a gaban yaro haka ne ko ba haka ba ne kowa ne yi disfilin ɗin ƙannan shi ba a mai faɗa a gabansu sai ba sa nan a jahi gefe guda a ce ga yadda ake faɗa ga yadda ake faɗa ga yadda ake ma yaro kaza ko ba haka ake yi ba to amma yanzu ka ga dangi ya tarwatse yan uwantaka sun tarwatse waye waye ya tarwatse ga ba wai sama da kwana uku ba wata shida shekara kai za ga wani ma gidan aka fasa shi ta nan zai shiga shi ta nan zai shiga a raba kaza a raba kaza a ba mal kuma ba abin da yake karawa sai kunci da damuwa nasu Allah salamata wal afiya sai a kiyaye wannan fa wanda kuke alaka ta musulunci kadai ce ta hada ku bi halatta kaurace mai sama da kwana uku ba balle wanda yake da waɗanda. ungo ku daya makocin ku daya masallaci daya kuke sallah Ka waɗannan abubuwa da suke zawa'ir ƙari kuma akan yan wata ta musulunci qala rahimahullah wa la yatanajaw nani duna wahidin kada mutum biyu su gana da juna banda ɗayan mutum uku ne suke tafiya to bai halatta mutum biyu su ware ba su gana da juna sannan a zo ci gaba da tafiya inda walayata na ji sinani kada mutum biyu su gana da juna duna wahidin banda ɗaya ya nuna suna ne su uku ne kai ya za ka ji a zuciyarka eh daga nan kwa ku buku uku kun yi la'asar ta yi an yi sallar la'asar an yi wanka an ɓare shadda an tafi karatu kuna tafiya kun lura da ke ko sai da kun daɗe kun yi tafiya minti uku minti hudu minti biyar kun yi minti goma kuna tafiya sai kuma biyu su ware su gana da juna sai a zuwa ci gaba tafiya me za ka ci suke baka to shi yasa duk abubuwan da za su zanyo gaba musulunci sai hana su tunda ya hana gabar sai kuma ya hana abubuwan da za su kai gabar ko da cewa suke aiko kaga da mun yi alkawarin za mu dinga yin musaffa izu uku uku ko za mu dinga yin tukuri kaza kaza ya kamata mu dawo da ita zai so shi ma a yi a gaban shi ko da bai haddace ba ko yawwa bai halatta ba hakan nan bai halatta mutane uku suna jin yare gaba ɗaya ba sannan mutum biyu su ware su yi magana da wani yare kuna ji da ko ku ku uku ne biyunku ku kuna jin larabci na yan bejin larabci sannan kuma duk gaba ɗayan hukuku uku kun yi tarayya akan wani yare guda da kuke ji to bai halatta ku da kuke jin larabcin ku dinga yin magana da larabci me zai ce eh, zai ce kuna kulla mashi ne zai janyo kakkayi a zuciyarsa ko ba zai janyo ba zai janyo kakkayi a zuciyarsa saboda ka in kuna ku uku sai kuke so ku yi magana sai ku yi magana da wannan zai ka zana ce in dai gaskiya ne a yi mana da yaran da kowa yake ji tsoraka a kiyaye duk abubuwan da za su iya janyo adawa da kyama musulunci bai da su ba wala ta naji sinani duna wahidin kada mutum biyu su gana to amma idan mutane uku mutanen sun kai biyar shida bakwai fa mutane su ku bakwai ne a wuri kuma ku wani da kake so ka gana da shi ka lura ce ko ka ga yanzu an ka dauki kanka ka dauke shi sauran sun rage nawa biyar babu babu babu haramci akai insha Allah ta'ala qala rahimahullah wala yajuzu li rajulin bi halata ga kowanne mutum an ya khaluwa bi mar'atin ya kadaita da mace laisar bi maharamin lahu matar da ba maharramarsa ba wala zaujatin lahu ba kuma mata ce a gare shi ba ba mata shi bace ba maharrama shi bace to bai halatta ya kadaita da shi da ita ba su su kadai ne a cikin dakin bai halatta ba wannan haramun ne yana cikin munanan abubuwa da shari'a ta kyamace shi ko da biya dan adata in din mutum yana da abin ya halatta ba ba irin abin da tunanin da shaidan ba zai iya kawo musu ba ɗaya kenan kuma babu irin zaton da ba za a yi yanzu shi ya buɗe ƙofar a yi zato lafiya a wallahi yanzu na gama ya fito nan shi da wanci da hakan bai faru ba da an yi wannan magana da ba a yi wannan maganar ba matar shi ya halatta ya kaɗaita da ita daga shi sai ita a ɗaki wacce take maharrama a gare shi kamar yarsa kamar mahaifiyarsa kamar kakarsa kamar yar dan uwansa kamar yar yar kamar yar yar uwashi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دول محرمين kowace ɗaya daga cikinsu ya halatta ka yi tafiya da ita a matsayin muharramaka saboda sai a kiyaye kada mutum ya buɗe ma shi kofar da za a yi mai zato yasa musulunci gaba ɗaya ya toshe kofar balla ce yana da wani ɗaki a cikin ɗakin a wani ɗaki can ciki nan duk in yi baki ne yake kaɗaita saboda haka za ta shiga cin ciki su shiga a ah, wannan duk babu shi inda malanta ce ai komai a yadda kowa yake gani inda malanta ce ba wata riga aka sanya mata ta daban ba nasallallahu salamatu wal afiya qala rahimahullah wala yajuzu an-nazru ilaiha bai halatta kuma ya kallace ta ba duk matar da ba ka ba bai halatta ka kallace ta ba na ah, mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka faɗa mu ne maza su rintse idanuwansu kada ya ga matar da ba haramarsa ba in ya ce ba haramarsa ba shine ba waɗannan da muka ambata ba wadda ka bai halatta ya ganta ba ko da ƙanwashi ce ko da yasa ce akwai yanayin da bai halatta ya ganta ba bai halatta ya ganta da abin nan bai halatta ta bayyana a kowane irin hali ba kuna ji da ke ko bai halatta a ce ta bayyana a kowane irin irin hali ba ai kaninta ne ai yayanta ne a'a ta dai sa sutura dai haka ba a ce ta sa hijabi ba ba a ce ta sa niqabi ba a'a dan wasu matan ma a cikin gidansu suna yau da niqabi a'a wannan ya dangana ga wani gidan wata gidan haya ne da ya tara kowa da kowa ba za ka shiga magana sosai da sosai ba amma dukkan yarinya da ta san ko mata da ta san gidansu ne kannanta ne da yayyanta bi halatta ba a ce ta sa hijabi ba a ce ta sa hijabi ba dole ta samu sakewa ta kawai gidansu ne duk wanda zai shigo sai ya nemi izini don ba zai fado kai ba saboda ka ga zai nemi izini sai ta sa a wannan a da kuma har yanzu waɗannan al'amura ɗin karkara suna da shi da ake ganin su su ƙauyawa ne za ga mutum zai yi aiki a soro a saman gida sai ya aika duk makwabta cewar a sanar za mu hau sama haka ne ko ba haka ba ne wannan ka'ida ta musulunci kenan saboda haka sai ga an sanar duk masu za a ba da 'yan mintuna kafin a hau wacce sai ta kawame ta sa sutura ta yi kaza da yaka zan zai hau sama amma nan birni ne ana ganin ba ce na an waye saboda ka ba wayewa ba ce wannan nasu Allah salamatu wa lafiya tsoraka ba a kallo mutum ba zai tsaya dinga kallon mace ba yana wai ai an ce na farko wannan naka ne tsoraka ana kiran shi yana a'a wai tun da ta bullo haka sai ya gama kallon sai ta wuce gaba daya wannan ba daidai ba ne fujja'a ake magana kana sa idan ka nan ita kuma tana kunnuwa kana subhanallah sai ka kawo da kanka kenan. wannan shine ake magana ba wai ana magana kallo ɗaya naka bane shine kawai mutum ita kallo ita kallo ita kallo kana dariya ita a ba wannan ba shi bane ba tsari ne na musulunci ba waɗannan al'amura da muka ambata wannan fasali na na biyar da kuma waɗanda muka ambata a fasali na fasali na ɗaya da ya ce wa tahrimu eh, qira'atul qur'an bit talhin wal wal wal hasad wal wal riba wa aklu amwal an-nas bil batil mai akhadari ya ambaci wasu su da yawa da ke ko har yake cewa ma abin nan eh, eh, magana da matar da take ajnabiya wa talaffuzu bi kalamiha da jin daɗin magana da ita wani haka zai sa kireti su ta magana karasa rasa wacce uwa suke faɗa akan waya alhamdulillah ba wasu kamfanoni sun dole free call yanzu ko zai ga free call ya ta magana da mace ta magana da ita ita ba mata shi ba ba ha ba mal yanzu kuma sai chatting a facebook ko a tugo ko a waye wata in wata fitina ta kwanta sai kuma ga wata fitinar ta taso mutum ya ɗaya ta rayuwarsa ya ɗaya ta al'amuransa kaga mutum ya yi awa biyu yana cati yake cewa duk abin da ya fada sai ya rubuta tsoraka sai a kiyaye wannan bangaren kowa da irin nashi wasu ya gaza ga suna da shago suna sai da kayayyaki inda ta tsaya a waje sai an ce shigo mana shigo mana shigo mana ka lura ke ko in aka shiga kayan da ke ciki an sanya mashi wani gulob don ya kara ma abin da duk wannan ba shi muke magana ba haka za a ga suna magana da mace a billahi min shaitan rajim an ɗauko siket ko an ɗauko dan kwali ai wannan zai miki wasu wasu tambadaddun mata ka dinga jin maganganun da suke fitowa ko da mijinta ba ta wannan wannan bai halatta ba ka gani ba za su ambaci ba ne Allah ya ba shi da kyau wajen dama wannan maganar take so shi yasa sai ya ta zama minti 25 ba abin da ta sa sai ta gama ta ce sai ta dawo kawai wannan magana ce kawai ta kawo ta so da tsabagen badala Allah ta'ala ya sauke wadda mutum ya kare mutuncinsa ya kare kimarsa Khatima رحمه الله خاتمة نسأل الله حسنها كمل Allah ya الله cika da imani. قال رحمه الله خاتمة ينبغي للإنسان ألا يرى إلا محصلا حسنة أو تمسخر ودوبا سوى قال حسنة أنا إلا محصلا حسنة قال رحمه الله ينبغي للإنسان ألا يرى إلا محصلا حسنة لمعادي أو درهما لمعاشي ويترك ما لا يعنيه واحترس من نفسي ويقف عندما أشكل وينشف جليسا ويلين له جانبا ويغشها عن زلتي ويلزم الصبر وإن جالس عالما نظر إليه بعين الإجلال قال رحمه الله وينشط له عند المقال وإن راجعه, راجعه تفهما ولا يعارضه في جواب سائل سأله قال رحمه الله ومن ناظر في علم فبسكينة ووقار وترك الاستعلاء وحسن التأني وجميل الأدب فإنهما معينان على العلم قال رحمه الله خاتمة كملاوة conclusion kammala littafin daga jin ya ce khatima ya nuna littafin ya zo ƙarshe abinda littafin zai kammala da shi ita ce wata doguwar nasiha da jan hankali da malam duk bayan abin da malam ya zayyano mana a baya na fasali goma sha ɗaya a babi goma sha ɗaya wanda yake kowanne babi ba ya rasa fasali daga mai ɗaya zuwa mai goma sha biyar zuwa mai ashirin da wani abu mana yace yan bahirin insan ya kamata ga dukkan wanda yake mutum mace ko namiji duk wanda yake mutum allah yura to kada a gan shi illa muhassilan hasanatan sai dai a inda yake samu abu mai kyau sai dai a wurin da yake mai kyau lima adihi saboda makomasa bai kamata a ga mutum yana wani abin da ba tattali ike yi zuwa ga makoma ba muhassilan yana mai neman abu mai kyau lima adihi saboda makomasa ina ce makoma lahira ɗaya kenan audir haman lima'ashi ko kuma kuɗi da zai nemi abincin da zai sa a bakinsa nawa biyu bai kamata ba yan filin insan ya kamata ga mutum allah yura kada a kai shi a ko'ina sai a wurare guda nawa biyu kada a ga mutum a ko'ina sai a wurare guda biyu wuri na farko a inda yake tattarin lahirarsa duk inda a gan shi to an gan shi a wannan wurin lahirarsa yake kare matattali yake lahira yake makarin shiri shine muhassilan mai neman abu mai kyau lima adihi saboda makomarsa daya au dirhaman ko kuma yana neman abin da dirhaman kuɗi lima ashihi saboda abin da zai ce rayu abin da zai ce rayu kuma shine zama na halas ba wai kawai mutum ya fita nema ba shi kenan sallar azhar da la'asar da magariba da isha duk sai ya dawo zai sai ya gama harkar gaba shi zai zo yi ba shi ake magana ba ɗaya kenan sannan wannan yana nuna mana ashe musulunci bai yarda da mutum ya zauna ba yana jiran a basu tunda malam ya ce mana sai dai a gan shi a inda yake neman abin da zai kyautata ma lahirarsa ko yake neman abin da zai ci kenan shi da shi zai tashi ya je nemi abin da zai ci malamai suke cewa man tsaba kasbuhu zaka amalhu duk wanda neman shi ya zama mai tsarki ku lura da kyau duk wanda abincinsa ya zama na halas zaka amalhu aikinsa zai zama mai kyau ku lura da kyau duk wanda abin da yake ci yake sutura da shi yake sha halas malas ce to da izinin Allah ta'ala za ga ayyukan suna kara kyau amma duk wanda yake abin da yake ci ƙamiyaniya ce ya ki halas ya ki haram halas shine abin da ya zo hannu haram shine abin da bai zo ba wani wace sana'a yake yi wallahi dai sana'a na an yi an yi da shi ya faɗa ya ƙe faɗe ta wannan kuma daga ina wallahi wata harƙalla ce wannan fa daga ina wata cuwa-cuwa ce aiki wata hada-hada ce wai ta haƙi a ba ta sunanta na yanka sai sunan rana ake ta bata ba zai iya cewa wannan fa a'a wallahi a ma'aikata ne aka ce da su tun da wata ya yi nisa kuma wani abu bai zo ba a gashi kowa ya ɗan zafi in wata ya zo sai a daidaita abu wannan kowa sun halarci ko wannan fa a daga ma'aikata amma da an kasa kira mata suna wannan fa daga kasuwa ce shi da safe haka iwan ya tafi ba shi da sisi idan wannan ya zo zai yi sayayya sai ya tare shi ya sa shi a shago a kawo mai muniras da shinkafa da kaji da komai da komai sai ya ci mai kake so kaza yake so yana son tumatir ne yana son wake ne yana son kaza yana son kaza yana son kaza sai kuma sai ya samu masu wannan harkar nawa ake saiwa nawa ake kaza nawa ake kaza nawa ake kaza ana saiwa dubu goma sha biyu ne shi kuma ya ce mai dubu goma sha biyar ne ya ce to babu wani abu da za a yi abin nan da su sai a'a to ji yana ta ya sake komawa ya ji ya sake koma ya sake dawa shi kadai yake ta zirga-zirgarsa sun ce dai abin nan dai zai yi dai sai dai dubu goma sha hudu da dari biyar ya ce to a hada buhu ɗari kaga ya sayi dubu goma sha biyu a wurinsu su ya karbi nawa dubu sha hudu da dari biyar kuma a wurin shi a cikin kudin ya karba ya ba me yana shi a ciki to wani fa saboda wai kada a ce mishi abu kaza haramun ne ko abu kaza bai da shi sa baya zuwa karatu kawai shi ya fi so ya zauna yana ganin jahilci shi uzuri ne wanda yake annaba gaba ɗaya sun nemi matsalar jahilci annan musa ya nemi tsari ya ce kala uf billahi an akuna mana jahilin shi kan shi jahilin ba so a ce da shi jahili a yanzu wani ne zai ce da shi jahili shi za a ce ma jahili cikin shi jahilin baya so a ce da shi jahili amma aiki yake na marasa ilimi gashi nan zahiri sallallahu salamatu lafiya tsora ka yan uwa abin mutum yake ci yana tasiri a aikin da yake yi saboda abubuwa kamar haka abu na farko Allah ta'ala yana cewa inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqin inna ma abin sani kawai ya taqabbalu Allah Allah yana karba ne min almuttaqin daga waɗanda suke jin tsoron Allah su ne in sun yi aiki Allah yake karba ɗaya kenan abu na biyu Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhar rusulu kulu mina tayyibati wa amalu saliha ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu mina at-tayyibat ku ci daga abubuwan da suke na halas wa amalu salihan ku aiki na gari domin cin halas tana taimakawa a mutum ya aiki na gari cin haram duk mutumin da haram ta huda shi wala gargai mamaki a kira sallah babu komai ya ce sai an jima don haramiya ta riga ta huda shi so ka duk abin da kake ganin shar'an a shari'ance yana da kyau shi yana ganin ba shi da kyau Allah ta'ala ya sauke saboda kamar ya ce wa yi turka ma la ani, mutum ya bar abin da bai shafe shi ba duk wani abin da yake a duniyance ba abin da za ka samu a ciki a lahirance ba abin da zai janyo maka nawa kenan to wannan mai haɗa ka kun gane tambaya ta da kyau duk abin da yake a rayuwa ta duniya a kasuwance a aikace a duniyance ba abin da zai kara maka daya a lahirance ba abin da zai kara maka biyu to me alaka karshe sana'a ka sai da wake ka zo ka wuce ka zana cewa ai sabon wake ya bayyana a wuri kaza kana da alaka da shi ko baka da alaka da maganar in ka tsaya ka saurara ka shiga ka jiya bakin zaren yake wannan abin ya shafe ka ba wanda zai ce bai shafe ka ba kullum da ke ko don ga ya za ka canza geography din tafiyar ka tun ga wata sigilar ta abin nan wannan kenan hakan nan kuma an zo ana magana ai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce miskinun miskinun miskinun kace ce mm, mm. wannan kuma fa wannan ba shi da alaka da maganar manzo Allah saboda ka sai mutum ya kiyaye duk inda ka ga ana wa manzo Allah sallama ƙarya wannan ba za a ce bai shafe ka ba ya shafe ka zaka ce a wannan ba magana shi bace saboda ka duk abin da yake a duniyance babu alkhairi a ciki babu wani abu da za a samu a lahirance babu wani abu da za a samu to me sha kanka da shi kallaci zama da ake zaman dandali eh kallaci kallo na kwallo da ake yi za su je su kashe lokaci suna kallon kwallo minti casa'in za a ɗauka ana kallo tare suka shiga tare suka fito sai a zo a ɗauki minti casa'in ana gaddama tare suka kalla fa kaga za ka gaddama ne zai yi gaddama ne ma da wanda ba tare suka kalla ba ya ce a ta osi ya ce mai ce a ya taɗe ɗin shi ya ciki tare suka kalla fa me kuma gaddama a ciki minti casa'in ana kallo minti casa'in wayan yanzu ma suna cewa wannan jaridar ta fito mata wannan satin aminiya ko ta rawaito wani ya kashe wani wani ya kashe kanshi saboda an ci manchester united ne ko wace ce wace ce wace ce wace ce ya kashe kansa sai babban direban su ya ba iyayen diya shi babban coach din ba su ba su san ta yi ba ba su san waye ba ba su san waye ba ya kashe kanshi saboda an ci an ci club din su bai da kyau irin waɗannan waye ya turuka ma la kai kana da hidindimu a gabanka darussa da aka yi baka nazarin sa ba ga na makaranta ga na majalisi ga wanda kake zuwa ka dauko ga neman abinci ga kaza ga kaza mutum ya je sa kanshi kuma inda bai shafe shi ba wa ya tarisa min nafsi mutum ya yi kokari ya dinga neman ya dinga nema wa kansa alkhairi ya dinga samu wa kanshi alkhairi ya dinga kare kansa daga abin da bai shafe shi ba waya kifa inda ma ashkal ya tsaya a inda ya rikice abin da ya rikice masa duk abin da kaga ya rikice maka sai ka tsaya karka ce to zaka yi ijtihadi bari ka yi kaza ka yi kaza ka kaza ai ka da an ce kaza ka da an ce kaza a'a duk abin da ya rikice maka ka tsaya sai kai tambaya kullum da wuri ya rikice maka ba ka gane ina ce alƙibla ba ka yi tafiya aka sauka mai gane ina ce alƙibla ba sai ya kama sallah a'a sai ka samu mutum musulmi ka tambaye shi ina ce alƙibla amma ka ce za iji a'a sai ka gama tambaya ko kuma gaba ɗaya inda ka sauka ba musulmi to nan ne sai ka ji mataki na gaba kamar yadda malamai suka bayani a littafi to wannan a addini duk abin da ka san ya rikice maka ba ka gano bakin zaren ba to ba shiga za ka yi ba ba cikin kuwa zaren za ka yi ba za ka tsaya daga gefe ne sai ka tambaya akwai abubuwan da in ka tsaya za ka ce akwai abubuwan da suke tambaya za ta magance maka shi ta da inda za ka sa karatu a gaba sai ka shekara goma ba kai wurin ba amma tambaya sai ga ta kawo maka shi kusa قال رحمه الله shifa jalisa ya kyautata ma abokin zamansa ya ma abokin zamansa insafi ya kyautata masa duk wanda yake abokin zamanka ne a gida abokin zamanka ne a majalisi ke mishi insati in ana maka kaga dan yanzu ka daga shi kaga ya fahimci abin da ba daidai ba ka gyara mishi kaga ya faɗi magana da ba daidai ba ke mai insafi insaf shine ka daidaita al'amuransa Waye ne lahu janiba ka kyautata mishi bangaren ka ka kyautata mishi mu'amala wa yafsaha an zallati wa yasfaha an zallati ka yafe mishi abin da maka na kuskure wannan fa ba wai shi aka ce ya maka ba kai za ka yi mushi idan kai a mutum ɗaya wannan kai wa mutum biyu wannan kai wa mutum uku wannan sai ga mutum ya zama babba a cikin al'umma fasfah an wa qul salam ka yafi yafiya tana da muhimmanci sosai da sosai kuma ba yafiya ba tsiya mai ta haifar tsiya mai ta haifar za a ji an yi siya an yi fada an yi doke-doke an yi harbe-harbe kuma an zo an sulhunta sulhun nan shine kan gaba a shekara nawa amerika take yaƙi da afghanistan a yan watannin nan ba cewa ta tana neman su a sulhu ba duk shekarun da aka yi ana ta fada saboda haka tun kafin a kai ga haka karka bari a ce wani a unguwarsu kullum da shi ake ji da zara an ji an daga murya sai a ce ai wani ne ai matar wance ce ai wance ce in dai an ji an daga murya to wannan ba kyakkyawar mu'amala ba ce kuma ya zai a ce duk fada da ake kai kaɗai kake da gaskiya eh ko da ke kaɗai kake da gaskiyar in dai kai so hudu so biyar so shida ko da ba a yi bincike ba ce alawa ne ne wannan ya kara mutum daraja ne ko ya rage mishi ya rage mishi wa zama sabar mutum ya lazimci hakuri haƙuri duk abin da haƙuri bai ba da shi ba tsiya ba ta ba da shi mutum ya lazimci haƙuri duk abin da ka san haƙƙin wani ne a kanka kai ka sauke mishi ɗaya kenan na biyu haƙƙinka a kansa kana dama ka yafi mishi shi aka fi so ka roƙa mashi Allah Allah ya mashi jagora ya sauke ba shi kenan ba amma dai ka yi haƙuri ka yafi kamar yadda ba ka yi mana kusa da kai ɗari masa ɗari to ya za ka ma daga wurinsa ɗari masa ɗari ba na an fahimci magana ta da kyau wanda kake nema a wurinsa yi maka ɗari masa ɗari to kai kana mishi ɗari masa ɗari abin da ka samu a wurinsa kake karɓa to shi ma sai ya haƙuri saboda haka dai mutum ya lisanci haƙuri in ka ce asabar haƙuri akwai asabaru ala ta'atillah haƙuri akan yi ma Allah biyayya sai mutum ya yi haƙuri in haka ba yana tsakiyar hada-hada zai ji an kira sallah ana hayya ala sala in bai yi haƙuri ba ya ci gaba da hada-hada shi jima waka da haka zai ji an kira wata sallar ashe wata sallar ta gaba aka kira shi ya ɗauka ikama aka tayar na kiran sallar zo saboda ka akwai asabaru ala ta'atillah mutum sai ya yi haƙuri wurin yi ma Allah biyayya yanzu gashi lokaci na sanyi muka shiga sai mutum ya yi haƙuri wajen alwala in ba sai ga yana neman zai yi fuska wacce fuska zai yi la ya kabalu lahu salata man ahadasa hatta ya tawadda tsoraka akwai asabaru ala ta'atillah haƙuri akan yi ma Allah biyayya akwai asabaru an ma'asiyatillah haƙuri akan akan eh, saba ma Allah sai mutum ya yi haƙuri ya bar saban Allah ba wai mutum zai bar saban Allah ne dan kowa ya san kuɗi ana son su to amma abin da ya sa ba ka son wannan ɗin saboda ba halattattu ba ne kuna ji da ke ko akwai wani da aiki hajji nan da ya gabata ya tsinci kuɗi masu tarin yawa na ƙasar faransa saifa masu tarin yawa ya ɗauki kuɗin ya nemi mai shi ya danka musu har a jarida aka buga shi Shi ne zakar shekara ko daga kasar da tsoraka abin sai mutum ya yi haƙuri ake ta lissafowa shi ma yana da bukata yana da kaza yana da kaza ya san ba halas shi ba ne ba su iya ciwo ba wallahi wani ba zai iya cin haramu ba tsoraka sai mutum ya yi haƙuri ba wai don an ce kaza da kaza da kaza ba wai mutum baya so bane a'a hakuri ya lallashi zuciyarsa ya bar abin ba wai zuciyar ba ta so bane yadda shi ba zuciya take so haka shi ba zuciya take so saboda haka duk wanda ya ce ko son zuciyar zai bi to za ta rufsa shi Allah ta'ala ya sauke wa in jalasa aliman in ya zauna a gaban malami ya zauna tare da malam nazara ilaihi to ya kallaci malam din bi ainul ijlal da ido na girmamawa duk wanda ya zauna a gaban malam yana sauraron karatu to ya kallaci malam da ido na girmamawa kada ice zai tsaya saurari kuskure duk wanda ya ce bari ya ji su ga wacce ka tobara za a yi to haka za a ga ya rasa makan shi alkhairi da yawa akwai waɗanda suka shiga makarantu suka je suka dinga jayayya da malamai suka je majalisai suna jayayya da su suna fito na fito da su za a ga wani yadda ya shiga haka ya fita haka duk wanda ya zauna wa in jarasa aliman in ya zauna a gaban malami nazara ilaihi ya kallaci malamin bi ainul ijlal da gani na girmamawa shi zai sa ya karbi maganar ya karbi abin da mana ya faɗa amma yana ganin shi wani ƙasa ne suke sama ban bita to ba zai sa ya karɓi abin da malamin ya faɗa ba saboda tun farko bai ɗauki malamin da kima ba bai ɗauke shi da daraja ba bai ɗauke shi a bakin komai ba yana ganin ma duk waɗannan abubuwan shi ma da shi aka ba dama zai yi abin da ya fi wannan musallar salamatu wal afiya ɗaya kenan malam ce wa in jalisa aliman in ya zauna a gaban malam nazara ilaihi ya kallaci malam din bi ainil ijlal da kallo na girmamawa na farko na biyu wa yin shi ta lahu inda maqal ya yi shiru lokacin da malam yake magana ƙa'ida ta karatu in dai malam yana magana kai shiru ko da wata maganar kake so ya faɗa kake so kai tambaya inda za ka iya jan numfashi na sakon goma sha biyar sai ga ya warware wannan maganar inda za ka iya haƙuri na sakon goma sha biyar zuwa ashirin sai ga abin da kake so kai tambaya kan shi ya kawo shi ya warware shi ta yadda inda za a katse shi abin da yake so ya faɗa sai kuma ya wuce da ƙa'ida wurin karatu ana yin shuru ne ko kabbara ba a yi inda muke karatu a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba ka jin ana kabbara tsit za ka ji wurin ya yi shuru tsit ko motsi wani motsi ba ka ji haka to haka ake karatu wayon shi ta kai shiru inda maqal lokacin da malam yake magana tambaya rubuta ta ake yi sai ka rubuta tambaya ana kaiwa gare shi ana kaiwa gare shi ana kaiwa gare shi so a lokacin aka tashi sai a karanta tambayoyi ko kuma ya bada damar a yi tambaya sai a yi tambaya yana dama ya bada dama a yi tambaya a cikin tsakiyar karatu akan wata matsala ya dama ko kuma yana da damar in an kammala ya ce a yi tambaya duk akwai waɗannan amma yana magana a katse shi malam ya hana yace wa yau lahu indal maqal ai wa malam shiru lokacin da malam yake magana wa in raja'ahu in ka tattauna da malam akan wata magana da ya faɗa kuna ji da kyau watakila malam ya faɗi wata magana kai kuma kana ganin subutar baki ce ɗaya kenan kada malam ya faɗi magana kai tsaye ka ce mai ya saba ma kaza a ka ba shi hanzari ka ce su bata baki ce kun fahimci magana ta da ke ko mataki na farko kenan to yanzu kana son ka gane su bata baki tunda su bata baki ce kuma akan haka kai gina hukunci kenan kana son ka nabba da shi domin ya gyara yi zamana ya ce wa in raja'ahu in ya tattauna da malam din raja'ahu tafahuman sai ya tattauna da shi akan neman fahimta bai amma malam ayan nan da ka fasara ta ci karo da fasara iri ka zafa mana hadisin nan bai inganta ba bukhari a cikin al'adabul mufrad ko a cikin tarihul kabir da cikin al'ausar da shamsuddin zahabi da ibn adi a cikin al-kamil sun ce kaza sun ce kaza wannan rawi din abun nan ibn eh, shamsuddin zahabi a cikin lisanul mizan ya ce kaza ce me kenan haka saboda in zaka tattauna da malam malam ya faɗo ta magana sai ka yi tafahuman malam abu kaza ban fahimce shi ba ban gane ba sai ka nakalto abin sai ya fahimci cewar shi ya kuskure ci a ban faɗa haka ban faɗa haka ba shi kenan ba sai ka ce malam haka ka faɗa ba ban faɗa haka ban faɗa haka ba ba ya janye ba shi kenan da sauran da irin waɗannan misalan da kowa zai iya bada misalai a kansu wala yu'ariduhu kada yi wa malam mu'araba yi wa malam karan tsaye fi jawabi sa'ilin sa'alahu a wata tambaya da wani ya tambaya wani ce malam ina da tambaya malam ya ce mai ce tambayar ka sai ce malam menene hukuncin abu kaza sai ce kai kuma wannan abin ne baka sani ba to yanzu aga shi ma daɗi bai zai ce kai na tambaya ko malam eh haka ne ko ba haka bane ɗaya kenan ko kuma a'a malam ne aka yi mai tambaya da aka yi mai tambaya sai ya ba da amsa a kuskure kuna ji da kyau ko sai ya ba da amsa a kuskure karka ta tsaye ka ci malam a ni ba haka na fahimci wannan ba fa ba ka fahimta ba yana malami kana ɗalibi ai za ka ce ba haka ka fahimta ba ne idan kuna tattaunawa ne idan kai da shi abokan juna ne muzakara kuke yi bayan an kammala sai ka ce malam tambayan nan fa da wani ini ban fahimce ta ba kamar ga yadda na santa gashi gashi gashi gashi gashi haka ibn wahab ɗaya ne ga shi ruwat na malik na muwatta an tambayi ma malik ibn anas tambaya dangane da abin da ya shafi wanke kafa sai ba da amsa da aka gama karatu sai ibnu wahab ce shi ya samu malik din kenan yace shi ga shi ga shi ga ina ana dawo karatu malik ya janye abin da ya faɗa yace ga annabi har da mu ga abin da yake daidai kun fahimci magana da ke ko to wani lokaci ne mu yanzu ake ciki ana ganin mutum yana ganin malinta shine sai ya lissafo kwarakwaran malam wani sannan shi ya zama malami in bai lissafo ba a ce kai yanzu matsayin shi har ya gano kurakuri dozin goma sha biyu na wane lalle ya zama a wani ba shi ne malinta ba barka mutum ya girma malami ba ku lura girma malami daban cewar duk abin da malami ya faɗa kuma daidai ne daban malam ba a akan wannan yake ba kuma bai ce in malam ya faɗi kuskure a shiru ba yana ba da hanyoyin da za a shawo kan matsalar ne shine wala yu'aridu fi jawabi sa'ilin sa'ala kada ya mishi karan tsaye a tambayar da wani mai tambaya yi kenan kawo ko tambayar ake yi sai wani i tambaya kai sai ka shiru malin ya gama bema wancan amsa in ya kammala ba shi amsa kai ma sai tambayar ka ta biyo baya tunda mai yadda kasan kai kana kai zuciya ɗaya kake da ita haka shi ma malin zuciya ɗaya yake da ita ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbin fi jawfi qala rahimahullah wa man nazara fi ilmin duk wanda ya tattauna da wani akan ilimi nazara shine tattaunawa munazara kenan wacce kuke kira ta muqabala duk wanda ya tattauna da wani akan ilimi fa bi sakinatin to ayi a hankali wa waqari da natsuwa zaka tattauna da wani al'asulu za ka ɗauke shi ne akan bai fahimta ba yana son kai kana son ya gane to tunda kana son ya gane kana tsaye ba kai mai ba karan tsaye za ka yi ba za ka bi shi da dukkan wasu dabaru ne da zai sa su gane wa tarki lisila da barin ɗaukaka ka ce sai ka ƙure shi sai ka yi nasara a kan shi duk magabata suna tattauna magana ta ilimi ba ka suke tattauna ta duk lokacin da kake nema kake tattaunawa da mutum akan ka ƙure shi to duk abin da suka fito a bakin shi na fa'ida ba za ka karba ba haka ne ko ba ka bane shi ne قال رحمه الله وحسن التأني da kyawun bi sannu-sannu mutum ya bi abu a ta'anni shine bi sannu-sannu babu gaggawa ba a gaggawa a karatu musamman wannan babu da malam ya kawo ilimi ba a gaggawa a cikinsa duk wanda yi gaggawa ya shiga ilimi tare shi to haka tare shi zai faɗo wanda ya hau ta tushe ta tushe zai sauko kuna ji da kyau ko ana bin karatu ne a hankali ba a bin shi da gaggawa duk mutumin da ka gan shi an ja aya ɗaya sai da ya ja ayoyi tara domin na fassara wannan aya ɗayar ba shekaran jiya ko jiya ko ya fara ba duk wanda ka gan shi an ja hadisi sai da ya koro isnadi ba shekaran jiya ko jiya ko ya fara ba duk wanda ya ga ya sa sahih bukhari a gaba yana karantarwa to ba shekaran jiya ko jiya ya fara karatun maballe ka ce kai ma gobe shi zaka sa a gaba ka karanta komai a bi shi a hankali in mutum ya ma karatu shiga shantun kadangare kun san shantu galibi matasa ba san shantu ba wani abu da mata suke yin suke ake kadawa ko abu mai kama da zunguru kasan zunguru eh, ne wanda mata suke kunshi a ciki amma ba a ba a huda sama shi zunguru kenan shi kuma shantu shi ne ake huda nan da nan da nan to idan kadangare ya shigo ciki ya bata tana zai iya gane me ke ciki ba zai iya gane me ke ciki ba to haka duk wanda ima karatu shiga ta sama shi yana ganin ya za a ya faro ta ƙasa yaran shi da suka dawo gida baka dadiya suka dawo da shi ita ma yanzu ya dauki baka dadiya ta nan ake farawa shi yana ganin yanzu a kai shi inda yara ba su gwargwala ba ba abin da ya sani na karatu fa ina fata mun fahimci wannan da kyau haka za ka gani har ke ɗalibai yanzu mutum sai ga yana yana jin nauyin wa a gan shi da karamin littafi a hannu shi yana jin nauyi ya tafi karatu ya rike akhbari ko ya rike al-usul thalatha ko ya rike arba'un hadith shi wannan yana ganin wannan karami ne yana neman majalisar da ake karanta bukhari ko muwatta ko abu dawud irin da da zai sau babban littafi lafiya na hankali bukhari ka san yau akwai ah, bi karatu a hankali in mutum ya bi karatu a hankali da izinin allah maɗaukakin sarki zai kai ga abin da ake bukata amma in yadda dira ta sama to hakan nan zai kuma komai yana da tsari shi zama ne cewa husnul ta'anni komai da ka shi yana da tsari abin da zai nuna maka yana da tsari a yau idan aka ce maka ga yaro an ɗauko shi daga makarantar da ke unguwar kudu primary school ce ta unguwar kudu aka ɗauko shi aka kawo ka a unguwar gabas ka lura da ke ko kuma kai ne hm kai ne headmaster a wannan makarantar za ka tambaya a watan a wannan aji yake eh in aka ce maka aji hudu yake kai tsaye za ka sa shi aji hudu sai kai mashi mai jarabawa to me yasa tsarin tsarin nursery aji ɗaya zuwa uku daban yake primary ɗaya zuwa uku daban yake hudu zuwa shida daban yake junior ɗaya zuwa uku daban yake senior um, ss1 zuwa shida daban yake haka ne kuma ba haka bane to me yasa a bangare na karatu babu wannan tsarin da wanda ya iya jan baki da wanda bai iya jan baki ba da wanda ya taba karatu da da wanda bai taba karatu da ba da wanda yi karatun ya gudu da wanda yi karatun ya gudu ya je shekara goma ya dawo duk in sun zo lokaci guda za a musu mu'amala eh ina fatan kun gane wannan da kyau me zai sa yanzu idan yaro ya sauke qur'ani saukan fari a gabanka wannan bai ta ce fa saukan laushi fa ita ce ake kira saukan laushi a inda ake saukan laushi din amma da yawa za a ga wani ba saukan laushi ba saboda mai za a gaba da saukan laushi ba saboda ayoyin da aka ce karanta ranar walima watakila an yi saki biyu ana biya mashi su amma a ranar walima da ya zo yana karanta haka za ga yana su suna jan shi kenan ga sauran ayoyin ƙwar'ani Allah fata mun fahimci wannan da ke ko za a ga wanda a da makaranta allo ta da ba ta yanzu ba Makaranta allo ta da za a ga mutumin da ya sauke ƙur'ani babu inda ba zai iya karantawa ba a ciki kai tsaye amma yanzu mutum zai sauke ƙur'ani a mai walima ya yi waye ya waye ka buɗe mai kaci bai taɓa wuce wurin ba watakila sau ɗaya wuce to ya zai mutumin da iya irin wannan ya yi wa ƙur'ani irin wannan saukar ya sauka ka ce za ka sanya mai bulugul maram da riyadu salihin saboda Allah ya za'i karatu ya kai labari karatun littafin bai iya jan shi ba me amfanin al'usul salata da ake me amfanin arba'unan nawawiyya da imamun nawawi ya rubuta me amfanin akhbari ina ce da haka za a yi ta faruwa a ta faruwa a ta faruwa har a zo a hankali eh shi ne karatu kowa ya riga ya sani yana da shauki shi za za ga waɗanda suka faro hadda ƙur'ani ta ƙasa za ga ya fi za ga a rana ɗaya yaro yana jin cewa ya haddace fatiha ya haddace suratul nas in ya kai alamtar kai fa zai ce maka yanzu yana da hadda izufi sura goma kai kuma ka ɗauko ka sanya mishi hadda daga bakara ya zo a lokacin da wancan ya kammala sura goma da kyanne wannan in ya kammala shafin kafa ladina kafaru wani alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minu wanda yake aya biyu aya uku tanganta take da sura ɗaya sura biyu daga cikin surorin ƙasa haka ne ko ba haka ba ne haka za ga yaro yana ta jagwalgwala ayoyin yana ta jagwalgwala su ya zo karanta wa idhistasqa musa liqawmihi wataƙila daga nan mawani yaron zai cika riga shi da iska ya karanta an ce ba haka ba ya karanta an ce ba haka ba da sauran wurare su komai abin shi da hankali komai a shi a hankali kamar yadda ka san kaga mutum yana karatu ba wai rana ya zama malami ba to haka in ka shiga karatu ba wai rana za ka zama malami ba ana ba ta mun fahimci wannan da kyau babu yadda zai ka ga mutum ya kammala digiri ya zo yana fesa turanci ka ce kai ma gobe akwai wata makaranta yaki da jahilci da aka buɗe a unguwarku za ka shiga jibi so kake kai ma ka ga ka zo kana fesa turanci shi ba ya gama university ba ya gama jami'a ne an nuno su yana jawabin kammala jami'a madadin ɗalibai ka ji turancin yi maka to kai ma sai ka tuna ashe a a ko wata makarantar yaƙi da jahilci da ake yi kai ma bari ka shiga jibi kake so kai haka zai yi to amma ya za shi karatun addini shine kawai ake mai karan irin wannan malai ya ce husnul ta'anni da bi sannu sannu wa jamilul adab da kyakkyawan ladabi malai ya ce kyakkyawan ladabi ashe kenan akwai abin da ake kira ladabi ba ladabi bane wani fa yana ganin a kusan a ajiye karatu kwata-kwata a ajiye ibada a kama ladabi shine komai ladabi sai ma na yi cewa jamilul adam da abin da yake kyakkyawan ladabi kuma kyakkyawan ladabi shine abin da shari'a ta tabbatar da shi ladabi ba abin da mutane suka ɗauka shine ladabi ba na joni yana cewa in za ka hana in baka durƙuso karke durƙuso amma ka bar yaranka siwa malamin su a ikina ah, aka yi shi malamin to ya ce ba a yi ba kenan ba saboda akwai littafi da aka rubuta al'adabul mufrad al'adabu al-mufrad ya kawo adab masu tarin gama a ciki sai kake ganin duk littafai da malamai suke za su rufe kuma suna rufewa da babin adab Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi qala rahimahullah fa innahuma waɗannan al'amurra guda biyu abu na farko husnul ta'anni bisa musannu a karatu kada ayi wa karatu shiga ta sama ɗaya kenan wa jamilul adab da kyakkyawan ladabi ne kenan biyu malam yace fa innahuma su abubuwa biyun nan mu'inani alal ilmi suna taimakawa kwarai da gaske wurin samun ilimi kwarai da gaske in dai mutum ya bi ilimi sannu sannu to zai sami ilimi ya hada ya bi ilimi sannu sannu ya bi shi a hankali yana da kyakkyawan ladabi zai samu karatu shi sai ya ce mu'inani masu taimakawa ne alal ilmi akan samun ilimi alhamdulillahi wahdahu dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai wa sallallahu Allah ya daɗin tsira ala sayyidina muhammadin ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi haka na Allah ya daɗin tsira ga iyalansa duk da cewa al kamar yadda muka ambata a darasin farko yana zuwa da ma'anar al mabiya kamar yadda yake zuwa al iyalan gida ma'ana wa ala alihi salati ya tabbata ga iyalansa kowa ala alihi salati ya tabbata ga mabiyansa shi sallallahu alaihi wasallama wa sahabi da sahabansa wa sallama da aminci baki daya bihamdillahi ta'ala da godiyar Allah ta'ala ne tammal kitabu wannan littafi na iziya ya cika alhamdulillah Allah mun gode maka Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan lokaci ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madauka ya Allah ka gafarta mu mawallafin wannan littafi yalla duk waɗanda suke da aƙira ta tabbatar da ingantaccen ilimi da rayar da shi waɗanda suka rasu ko waɗanda suke da rayar Allah ka ji kansu da gafara masu raye waɗanda ke raye Allah ta'ala ka kyauta ta ƙarshen su Allah ta'ala ka sanya karatun ne zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira malaman mu da iyayen mu ubangiji subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu